معالجة الكبر واكتساب التوضيع التواضع wannan babu ina mana bayanai magance girman kai kuma da yadda mutum zai sama wa kansa kankantar da kai an yi maganan ko girman kan zallan ko aka ce zammu takabburi wala ujudi nan aka yi magana mana kashe-kashen illolin girman kan dan kuma mun mana yanzu yaya maganin ma ka'ida ce aike nan ta magani ka san abin ya fito fili a dan shi to sai ya za a kashe shi ko ya za a kawar da shi wannan ya biyo ka'ida a haka ga girman kan kansa ga nau'i nau'in girman kan yanzu ga hanyoyin da za a bi a kawar da wannan girman kan ba abin da muke sai dai Allah ya saka masa da alheri kuma mu kuma Allah ya ganar da mu wannan al'amura ya taimake mu mu fita daga wannan mushkila معالجة الكبر واكتساب التواضع اعلم أن الكبر من المهلكات كثني جرمان كي mai kankan girman kai na malamai girman kai na ma'aikata girman kai na masu mulki girman kai na girman kai yana daga cikin halaka daga cikin muhulika ma'ana muhulika to ka kaba'ira yana daga cikin kabira wanda ayyukan lada ba su kanta da sai an tuba sallah zuwa sallah ta kan zama kafara juma'a zuwa juma'a ta kan zama kafara da abin da ke tsakani umra zuwa umra na kare zuban da suka gudana tsakani eh, hajji zuwa hajji na zama kafara a tsakani amma in an bar muhallikatu mai girman kai ko ya ja hajji zunuban zalalan in yi asubahi zuwa a zahar yi asubahi a jan'i a kan kari yi je a zahar ɗansa a jan'i a kan kari zunubin suna nan juma'a ya je irin yadda aka ce a yi juma'a ya je yi ta haka sannan ya ma juma'a zai sake zanajinsa da tsakani suna nan a ajiye saboda laifinsa babba ne sai ya bar girin kan sannan waɗanda za su tafi a kansa to ko har ko yana gaba karama ce ba ba ma ba karama ce ba ba ma magana ba gani na ne ba a harkar bambaci wannan tsakanin mutum ne da ubangiji ya yi sa duk ma abin da mutum ke ciki wannan kawai dai mutum ne ya san kanshi suna mutum ya yi wa kansa tawili ya ce ba girman kai ba ne ba kaza kaza ne girman kai kaza shi kenan aka ka ɗauka za a je lahira girman kai mai girman kai da shi ta zaune girman kai na tajiri da na masu mulki da na masu mata mun shi yana da sabab girman kan tana ta wani tashi da wani sababi ya sami sai ne girman kai ne ko ana magana ne inda shi wannan suna magana ba suna magana bambancin girman zunubin girman kai da mai girman kai ba ana magana da inda girman kai ya fi yawa ko Wayannan su ne suka fi nasu suka fi kama da masu girman kai kamar a ce maka ne kunya na da kyau kunya wajibi ne amma ta fi wajabta ga mata a ka gaba ana sa bambance su ne ba daga kaza zuwa kaza da kana yanzu dai wayannan su ne a haka talaka yana cikin kaman wayannan din ne illa iya kashe wannan kuma an aka tashi maganan nauyin girman kan sannan kuma akwai bazan na yin girman kan bai za ka sai misalin ah, talaka mai girman kai Allah ba zai gafarta masa ba ba zai kalle shi ba ba zai magana da shi gobe kiyama ba shugaban da yake karya, Allah ba zai gafarta masa ba ba zai jinkayin sa ba ba zai magana da shi ba gobe kiyama kwata kwata haka tsoho ko tsohon da yake zina ga tsoho bai daina neman mata ba tsohuwa ba ta daina takunan hawari ba saboda duk abin da kicin cinta ya samu ya same shi a duniya amma ya ki bari to wannan kuma akwai nasu can daban amma ba fadin ne ba da ana magana ne inda girman kai ya fi yawa da dama idan mutum ya tsofa duk da kai lalata za ka gani yana gina yake kai mu sai dai Allah ya gafarta mana za ga ya rage kana shugaba kana ƙarya da kake nema wadanda kai cikin iko da su me ne musu ƙarya kuma in ma ƙarya ne ai ya samu dai sadaka ya wulla nan ya wulla nan yana neman abin da zai ci da ya sai mafa sa kai ba amma kai da fa shugaba komai na hannunka kuma kana ƙarya komai na ka kuma kana ƙaryar tsofai tsofai ɗinki bara ɗinki bara wacce ɗinki menene gashi yanzu wahalar armo kai ya yi fulfula ana fenta shi ko a aske a aske da mutum nuna yaro ne shi duk albashin duniya da ya kankare saboda shi yaro ne wannan shi ba da daban wannan amma dai wannan shi ne girman kai Allah ba ina nan a risala ma wanda aka ce ana kankare bai izaki ni ka ba kaba'in idan an ne sanci kabira to girman kai ko kabira ne farkan dai to da nan a gaban kowa ne ne zan yi hukunci wa kaina kai ma kai wa kanka ni zan yi wa kaina wa'azi kuma ka yi kanka wazi amma karatu ga shi nan yadda yake ba dama ka kawatar da kartun ka ce a'a to ka ba a wannan kai wa kanka in kai wa kanka kai wa kanka tawili kan ka ka fitar na wurin ubangiji Allah kibara min al wannan yasa ai kaga malamai sun tsaya har da suka duba girman girman kai suka yi littattafai kaba'ira saboda su taimakawa kansu da asalin za ka yi littafi da littafin na yi shi saboda kaina ne to mutane suka dami ne sai in rubuta musu ga shi nan a wani bayan mutane ne ba wani ya haɗa idan ya gama kabilan kuma ya kuma hasa iri yi irin mai tabbihul basiri ne wancan mamun da zahabi shi kuma ya irin zalla wancan ishe musu muharramatu aka ɗan da su suna saboda ya sake ɗan wasa abu ko zai amfani da jama'a ko masu hankali za su ɗan kalle shi annal kibra min al muhlikati wa sarar da aini kuma ba a gafarta ƙanana sai an bai wannan ai ka ga magance girman kai mutum ya yi san yadda zai yi duk ya hana kansa girman kai farilla ne na dole hmm? dole ne to ga kenan a nan ne za ka gano sirrin umar ko kake wasu daga sirrin umar wani abu daga darajar umar yanzu ana tsara masa kafa ana wane ne ina halifa babu shakka kujerar da ita ta cancanta mutum ya gwada shi wani ne da kudar annabi miliyoyin jama'a kai ne aka ba wannan kujerar da ya hau kai ya ga haka daga cikin abin da ya bayyana ya tara jama'a yake jama'a ni makiyayi ne makiyayi ne ni kuma ma ba dabbobi na ne ba a'a na jama'a ne nake korawa musu kiyo su biya ne sai kuma rai mutu kabbira sai ki mutu ba ke na kace gaina ko ne min kabalu ana gaina ko ko duk cika da ba tsaya ba ka shafa kan ne ni kanka gaina ko ne kai za ka je kai ba ka magana gaban jama'a so da dama muna karantawa ba mu fahimtar komai a ciki ka ga misali yin wannan ne to a da na karanta wannan da shi to yanzu misali mai ka fahimta wani hadisi Umar ya tara jama'a an kira sallah majalisa ta koli ta haɗu da tawar da jama'an gari ya ce masa shi makiyayi ne to me ya fi kihun kai wanne fikihi za ka wannan magana ka dauke ta kana neman fikihin wannan ina jin in za ka fi da mas'ala dubu a dare za ka fi da mas'ala dubu sai dai kana tsoron ka aiki ta kanka amma za ka ce da mas'ala wani dubu ya ka fi da mas'aloli haka da irin wannan ka ga na girgowar wasu kaga ya goge hanyar girman kan yana goge shi wannan ba guda ne ba na shi bai da iyaka ita wannan ne yi fice fice da daɗin riƙewa riƙewa mutum ya san yadda zai yi cire wa kansa girman kan kafin ya mutu dole ne ka fi mu'alajatihi muqamani laka muqamani kana ji kana da martaba guda biyu wurin kawar da girman kai kakka bari ka mutu da girman kai al'awwal fisti isali aslihi wajen tumbuke asalinsa wa qata'i shajaratihi a san yadda za ka yi ka tumbuke tushen girman kan nan ka fara bishiyar ina makarar da ke cire rogo Hmm. yanzu da daminan nan ƙarshe kafa da ke cire rogo yake ko haka eh, ba irin rogon su da su ba <laughs> shi rogonmu ka tsaya a tsakiyar ka da kafarka ka yi wani inji masu abun nan ka yi wani zan ka ja shi ka yi gaba ka yi baya ka yi dama ka yi hagu kana ja za ka jaye wani rafa ka tsinko shi da ƙasa kenan ka ja ni gani ne ka yi Allah ya taimake ka ka gaba ɗaya da tsinki an kuma haka ba ka ciro icen kawai duk sauran suna kafa. sai ka bi guda guda dan dama rogon kake nema Sai haka ake son kewa girman kai girman kan ya shiga cikin jinin mutum ya shiga cikin jijiyoyin mutum girman kan ya shiga har cikin zuciya ina bin ya shiga ya game har mutum ya za mutu ya zare shi daga cikin jikinsa ya don ko ya samu Allah ya ci gaba da gafarta masa ƙananan laifuka to shine istisal أما كتبه قال فقط وجيزين كبير سبعدا فإن ذلك فاله يجب تكون به متعسكي ضروري أصله وقطع شجرته وذلك بأن يعرف الإنسان وندم متين يفن كنفا هذا ببن إلي متين يفن نفسه ويعرف ربه daga inda ka san kanka da kasashe ne kai da kame ne kai ba ka san ubangijinka ne balalle ba ma ka rabu da girman kai ubangijinka ne cikakke amma kai na kasashe ne cikakken da kafa asalin ka wani mani ne kuma duk inda kake cika da zaɓewa kashi na cikin cikin kamar yadda kashi ne a cikin talaka a wanda kake nema din kashi shi to kashin da ke irin kashin da ke cikin fa ne irin kashin ka da ya dama ka san da kake kai kashin na cikin fa shi alai da sai ka janyo laidan ka zuwar ka ɓaci kuma kana mutuwa mushe ne roƙewa za ka yi na kafashe ne ke ba ka da kome haka ka zo duniya tsora za ka koma kuma tsora to a wannan zai saka kare in ka juya ka kalli mai na kafashe za ka ga baka fi shi ba kusurin nan baka fi shi ba makahon nan baka fi shi ba menene baka fi shi ba in ka fi shi tana lafi ka ta can ka fi shi da hannu ne da kafa ko zuciyar ka فإنه إذا عرف نفسه إذا متن يسن كان حق المعرفة ما في كان سنسني علم أنه أذل من كل ذليل يا كسكنت دجا دوني كسكنت دوني كسكنت تلاقي دشي تو متن يفيش كسكنت ويكفيه أن ينظر ya wadaci mutum ya tsaya ya yi nazari tsakaninsa da Allah fi asali wujudihi a tushen samuwansa بعد الأدم من تراب daga الداباشي ta fi ma أفا asalin na koli Adam. ka duba fa da aka dinga lissafin yadda aka yi shi min turabin ko min haba'in min salsalin turab asalinsa kafa ce aka kwaba aka kwaba yadda muke kwaba kafa akila mu sa kashin shanu ko kashin jakuna da yawa ko a sake kwaba ta a sake kwaba ta inda za a mata kila kwaba goma an za ka wuce za ka kawai tana wani jama'a da jamal kaga kaga da turab ana nan ana tsima ta ta zama hamaki masnu'un ya doyi kai akwai ayoyi daga nan aka gina ta aka gama ya zama falfal kalfakhar da gini na an yi gini an gama ya bushe ya zaka ga ya kwaikwaiki da wannan kwaikwai ana yi ne na tukunya ya bushe ya zama busashe sannan lokacin a ƙasa masa rai ya juya ya yi wani tukawa wasalin ka hama in masnawun can kolin in ka kallo ga yadda aka yi abin ya faru ɗalin ka gana kwaɓa yanzu zai ka koma gefe balle ce kana da farin kaya ka koma gefe masu kwaba ka tsaya kaman ka ka tsaya mutu ta mutum haka yake summa bayan nan wannan shi da zaka sai wannan baya fi kyau dan dai daga da kalakato eh, mani kwanda kalakato kafa wannan hama in masu da kafin ka a cikin ka dunkula kai bale kai menene amma a ce baka an kara ma mani mutum ashirin kafa hannu ka rarraba shi da leda sai ne abu nun nan ku na likitoci ba za ka da ka shi da hannu ba kai ma sai dole sana'a kan sai ne likita zai yi kayan shi amma ba mutum ba in ka gan shi a tare da yaran na kai cin to asalin shi kuma daga nan in ba wannan ba ba ce ga wata ɗaya ba ya yi sun mamin nutsufa daga nan daga maniyi abu kama da majina خرجت من مخرج البول هنا كفى قد كفى جاشي ماجنا ماجنا كما تفتا ما فتن تقرا تسألي kuma fannin duk inda mutum ya kaddata duk inda mace ta kaddata mace daga mafi tsara ta fito wannan kuma da wanzu wannan kyalkyalin da waye da waye da shafe-shafe duk daga wannan ne summa min alaka daga nan ya zama alaka wato jini mai kauri bayan arba'in mani ya zama wani jini ka tsora ya girma ya girma ya girma ya daskare aure guda ɗaya ya zama min mabuga zaga ina kaman ana haifan yaro an kaje zaga yana wani wari wari makaki makaki haka da sauran hudu duk da an wanke an yi menene an ba turare a jikin sa an fara cin kiɗa da turare amma ka ne kafin ku na zaka je yana wani wari ba wari ne ba ko doyi ɗoyi ne hmm? sun ka tuna ka tuna jini ne rubutun jini ne rubutun jini ne da ya rube shi wannan ya yi rai suka sa masa rai sai gashi yana kallo yana lashe lashe in an ji wani wanka yi wane ne ka gani na wani kwanmu hmm? shi kwan hmm? shi na ba su kowa asalinsa ke nan duk inda mutu ya kai asalinsa ka kuma nan da koma fakala tsara shi a mazakura yanzu da lam yakun shi a mazakura al'ana tsara shi a mazakura bada an kana jama'an ma ya sma'u wala yubsiru in kafar da kenan amma shi ba ai haka ne wala ya yesu bai ji in ka saka masa abun nan za ka je ka mursu ne mane nan ka baje shi ji wala ya taharrak amma ha ya taharrak ويتكبر حمتي أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا هنا كي كي الله نا هنا كي نتفهم أقول شيء ما هو كذا يا من يودار فقد ابتدى بموته يا فارا دمتوان سبب وفاق حياته أنتم أمواتا وببقعته يا فارا دروني kuma yanzu wannan jinjiri da za a kawo ka ga an tattara ana lagwai lagwai yana tafiya lagwai lagwai ana iri kefa da kyau kafai su talo ta nan kaba da kuwati wa bi yi ya fara Ka da gina kuma haka yanzu har ba shi ce aihuwar uwarsa na ce tsirara na same shi ki wacce irin tsirara daga shi sai wando ko sai kamfa aihuwar uwarsa sai ta tsirara kenan haka kowa ya zo duniya tsirara kuma haka zai koma tsirara mutum na a yanzu kawai wannan riga sai ta zama da rigar da abin da kasa kamar yar kashi kamar gunki da kai wasa riga kamar kasa wani katako ne sai yar kashin yara a sa mata riga a sa mata wanda a sa mata menene a yi wane ne a ajiye a kwantar ana ta da ce hmm, gawa fa kenan kana gawa kana ji ka kwance wannan ka hula ba a magana ba a ba ta shi kafa maka ita ko yanzu misalin ka ko dan jinjiri hular ta faɗi sai an maida maka so haka za ka koma in ka mutu hular ka sai an maida ma a nan da hular ka malan hular ka sai ina malam ya dabi sayan ɗauka an zaki kafa masa a sa masa an rawanin ne aka sa masa gashi na a karkace ya yi buwa tsaye inda yana rayu ba zai karɓi wannan rawanin ba haka za a haɗa mhm. a tarkata a zuba a cikin da yake da suna kaya a nan na ɗaya kana ji kana kallo ana nan na ɗaya in kana ji a haɗa a ajiye kana jin maganan wanda ba kafu. kana jin magana wanda kake so wanda kake so din da karshen ta shi zai dauka saka a kabari ina wanda yake so ke wani ne sabaro ya zai abin da ya kace wani abin da kai min kenan sai yi ta san kenan ni man na zuwa sai yanzu wanda ka tsaya kai nazarin wannan da ke wannan maganan ta shiga zuciya sai ya za ka sake buɗe wani ido kai in ne a'a ni ma ba me ba ne ba kai isa to yanzu kai a ce maka kada yanzu ba ka da hannu a ce maka ka aishi ayi girman kai a kanka ya Allah yake ji kamar da baka ka auro mata ka ce ta yi ta ce ba ta yi ba kai azalumi ne tukuna shi ne kuma azalumin yau <laughs> hmm? ni da gidala ni nake ci da ke ne ke shayar da ke ne ke miki tubafi ni ke min kana ce sai na ni ba ka islamin komai ba abinci ba kai nake damawa kawai ni ban cin abinci ba ya za ka ja zuciya da wuya kashe ne ba ka yi hukunci ba da wuya ko ka ɗauko yaro ka koya masa karatun ya tashi zazzage ka da jahilin banza ka ɓata mana lokaci da wuya ba rama ba kace ni ne jahili ni ne jahili sai ka ga inda ka kare da duniya ya Allah ka bi min kadira da kai shoyo ka bashe kai ma kai wa ubangiji ka to Allah ya Allah yake ji kan ganye kuɗi ne ka je ka samu ɗan wanka ko ɗan ƙaninka ko ƙaninka ko me ka ɗauko shi ka tora shi ka ga duk inda ya zama fata kai shi duk inda zana ka ya gani yaya yayana kai wannan madaraka ko fir'aun haka gani wannan yayan nawa wannan bai ka ba in goma iro na ya kwafa ka nan ya kwafa ka san kana je kana garaje ka ga yaron nan fa ni na haɗa shi da jama'a ni na kawo shi ne jama'a kai da mun da yake gaya min to tukuna sai ka kallo yanzu yaya Allah yake ji da kai kai kana cika kana ba tsayawa kana ga kaman kai ne kike tafiyar da al'amuranka ya Allah ke jin ka ya ce ma ga yadda za ka yi da ƴan uwanka ya ce ga yadda za ka yi da abokanka ya ce ga yadda za ka yi da matarka ya ce ga yadda za ka yi da ƴanka ya ce ga yadda za ku zauna da matarka ya ce ga yadda kake ka gaba da kafa kafa ka shure ka tsara wa kanka yadda kake tafiya sai ko Allah ya ce duk mutumin da ya mutu da girman kai sai ya fashe wutan Ina kana da wutan ai karshen ta ɗan kai maka ka sai ka fashe wutan hatsi kana da wutan da ma ka kai maka ka sai ka ai ba za ka batta ta wuce ba Allah sai kai mata wani abu amma ka tuna Allah ne ka bari je to shi kenan yanzu a bar wannan magana mun hadu a can ni ma na wa Allah wasu abubuwa a sharia na karfa mu sauki a can ya mutakaddiri hmm? hmm. za a ɗauko masa ai wannan da bakafin ma ice ka zama za a ɗauko masa ai wannan ba girman kai ne ba sai mu kwanta ka yi tun tuni ba sai kake ɗauko masa ba dama abinda yana jin jiri ka ɗauko masa eh. Eh. eh to shi kuma ya zama ya zama ainihin abin nan zaka ga kowa ka kawo maka amma dai a ka'ida zaka ga kamar bai kamata ba tun da kai ina ta sha wahala sa yana karami tun da shi ba komai ba har ya girma ya kai ga wannan matsayin din ai kuma ya kamata shi ma dai ta bakin malam abin da mai ce ko da dai ni kan ma ka ɗauke ni ni ubanta ne amma ya nema a mai kama idan ka zauna da shi kamar misalin zaman aboki da aboki na dama ma to kana da mata ka dafa mu ake shiga wata bautar shekaru da wani aikin da aka wa ka hmm? abin da ke cewa misalin mutum yaro na ƙarshen wanda ba mu daidaita ba cewar misalin ga yaro ina da abun nan shin yana da bukatar wanda ba za ka je ka ɗauko ka kawo masa ba kace za ka ɗauko ka kawo masa ba dai ai kuma shi ya girman kan shi yaron shi yaro ya halaka sai ka aiki wanka a kaga yaro ya girman kai kai in kai kaga ka fita daga cikin abu na abar mai ko maka kya, to ya kamata shi wannan yaron to da so ake a tsira duka to za a tausaya masa shi wannan yaro ya halaka kai ka aiki wanka, ko ka ji wanda zai ka shekaru ba kai ba Na'am. Eh, wannan galiba ne wato idan matsala ta shafe ko kuna da wani dubara sai kun san duk yadda za ku rufa ta sai ku ƙi fahimtar inda ake so a je ko ba haka ba sai kun nemi kun sokantar da ita kun bayar da ita ba wanda za a aiki da ita ba kuma dama masu neman sauƙin suna nan rarraɗiya za a saukar don na zai ce ku yi mana bayani yanzu misalin da za a taimaka yanzu a mu haɗo karfe goma dole ne mu zo saboda akwai abin nan wannan ya tashi da cikin ce in ban in lalura in na yi accident fa eh to gaskiya fa idan wata lalura ta taso min fa ina cikin tafiyar kafa ta sama kale shi ma sai na ga goma da yake nufi da nan tambayoyi a fata wannan tsari gaba daya. bari shi ne manufan bahaushe. a rufa shi duka gaba ɗaya ya ka wuce daga inda da muka je mu taru dinnan nan ba aiki za mu yi ba shi ne za mu taru mu je mu kwanta gidansa mai mene da gidansa sai wanda ya ce to ni kuma ya ce idan abai zuwa min a ido fa ko aiki ake abai zuwa maka a ido ba za kuma gefe ba hmm? misalin ana so a bawa mutane dan umarni a cikin mu nan ba akwai likitoci za su tafi wurin aiki ko hmm? a cikin wannan mun san kila akwai ƴan sanda dole ne ana neman su za su tafi su je wajen aiki wannan ne ne ai ka ga wannan da ganin doka na bata shafe su idan aka gama doka an gamsu an gamsu an gamsu an gamsu ya ce to masu uku zai tafi sun san kansu amma ana son a rufe dokar sai a ce a misalin yanzu aka ce ana tare wata rana muna ana taron islamiyya sai sai haka ce za a dinga zuwa karfe takwas da dabbe wani sai nake ci idan misalin lalura ta samu ba misali a ce ina kawo na taho na samu gosulo shi kuma yana nan yana kwanci a kino idan aka ba wa ɗan kawon uzuri shi mai ke mata ta gama shaura ne ba shi ne wata wannan tattalin yanzu in ce ainihin abin nan ah, ba fi kake buku. mutum da komai littafin nan ai ka wannan ya shafi irin wannan dokan irin wannan umarni bai shafi wannan ba wani abu ne ne ne ba mu ne hausawa a raɗi da guduma a harbi kansana ka ta bin guduma a baya da bindigarsa ka ta bin guduma a baya ka sai harbi kansana ka ke so a harbi da wannan ne tambayan ba na sani a sakwarkwata karatun da mata misalin bero na haka shikenan sai eh, misalin ga kabiru na ce halar an bani biron ka in ce haka ce to shikenan har wannan ma ai kasan dan aka ce wannan ba haka ne ba ba daidai yake ban ce ainihin kabiru a komin kujera a fama ai ka kabiru ba ce sai ka komin kujera a fama mana ne <laughs> to kabiru ba zai ce mana komin kujera Allah na gaji da hmm? kulle kuwa to su ai gama shi to shi ake magana amma ba mai kwamin fensar ba in an ce misalin irin wancan an ce mai kwamin kujera kamar misalin ake maka mata ta ce maka dala dala alaji wani ne kuma zai ku zaba zai misali sai a shiga uku eh, ta ce da janye min rariya ko a mun ko kuma zaka ni fa gaskiya to ni ma ke da Allah dama mana kokon nan tana cikin dama mara ko tana cikin dama ko wacce da Allah mana izanin gutukan baka kwanda ma izin ta wani abu ne wanda ke mai sauki in kana zaune a kwanda abu na dinar rufe, da Allah da Allah dan ga mai rushen nan da abu na wannan kaza da sauƙawa ce da ba ne kokon can ai shi da ake magana idan amma ba mi komin biro ba in an ce mi komin biro kana kuru da karatun gaba daya inda aka nufa da ban kuma da ba kwafan a wani kurki ta dawojin kurki ta dawojin don misalin idan aka ce a biro ba komai to shi kenan za a ce da aka komin for inches raba su daina haka a karatu kai kafan mata kai kafan ta kai kafan mene da kai kafan abin da ake nufi a irin wa'annan abubuwa wannan ɗabi'a mu ne hausawa duk doka duk karatun duniyar da za a fi an shi to haka yake kabbalanci ni komin biro me matsala ba jiya nan muke magana annabi yanzu a sami shi gidan da kansa yakan ce ana riga ce kamin kyaku da shi ta kanshi amma yana zane za a ce masa zaka mana riga suna tsinken akuwa ana tsinken ana tsinken yakuwa ana ana gyara ne ne ma ne gari mu fara tafi eh, ana ana rama kafin haka ce su jefa da sandunanta suna ta tsinka suna zuba abin na zai ce dala mataka da ya ce dala zaka tsinke mana wannan kuma ku ci gaba da tsinke abin jin hadauta Ehe shi ne kai girman kai, kai girman kai. Ehe, in yi wannan baya za ka ga zai makul. Amma da Allah ne komin rani na nan, ai mai komin raɗi na da kaza ka da shi, shi ma an za ka tsalla ka tafa ne za ta zama ko wani nau'in bishin gadari Ka sha mai komin kaza na da Allah ya haɗe mai komin ko kuma dai ranka daɗe mai komin ba. Ba wanda ake magana ba. hata girman kai yake ka inda za a mace inda abun nan zai shafi mutane sai an san yadda za a kakulo a sauƙaƙa shi ana sauƙaƙa shi dama mutane abin da ke yawwa a shi ba duka gaba ɗaya ne ba to shi kenan zai shiga cikin zaɓi wanda ke so ibar wanda ya so amma ɗaya ce a babansa ainihin da ana jini mai ruwa rijiya wanda ke ce in kabiru ya ce min je ka ɗauko kujera a can ɗauko mana kwanje kujera a to kabiru Allah ba da iko ya to kabiru yanzu sau nawa za ka je ka tada uba na gyaran kwata ruwa na abin yana da ƙaton ila akwai wanda ya gama jami'a a da ɗaki Hmm? yana gyaran kwata yana fitar da ruwa na fita ruwa na dukan tsoho jama'a zai yan bini ruwa shi ne ruwa ya wata yan kawai suka binne ruwa zai doke na kawai yaron na su rasa inda ya sakanta suka dinga ta ja suna mai gaskiya bai kamata ba ruwa doke tsohon nan ba gaskiya bai kamata ruwa doke tsohon nan ba suka yi shuru suka rasa inda za su yi dan da dan da muka je abin da muka je abun nan ka ce a ji afa wannan kari sai sai kai wannan tsohon ya shi ko an dukan ruwa kuna iya mura ku banni ban yi mura ba to amma dai hankalin su ya tashi da doke ne da da yadda wasu haɗar wannan dukan da sun amma suna ta shirye-shirye da ya za a yi yaya za a yi yaya za a yi na ƙauye duka suna ta tunanin yadda za a yi ruwan na kai doke ne haka wa wakanda ashara Allah ta'ala ku ila hada bi qawlihi bin ayi shay'in khalaqa wai shi mutum ya duba mai girman kai ah wai tukuna da me daga wai wani abu ne ma ne aka halitto shi da an fado shi a baya in kwali ne daga kasa ne in tawa na biyu ne mani min nutfatin daga mani ne fa khalaqahu aka halicce shi faqaddarahu aka shirya halittar daga mani nan ne aka samar da ido da kan da kokon kan da hanci da menene da wuyan da kafofuwan duka wannan ruwa ne ma mahi sun man kanna alaihi bai kauli daga nan Allah ya goranta masa da cewa sun masabila ya tsara sun ma ya tsara masabila daga nan ya sauƙaƙa masa hanyar fitowa a bugu daga inda ya bugu matsatsin matsatsi a wannan fitan yadda ke lagwai-lagwai sai kai ba a ce ba don tsara ya ta Allah ba da ya mutu aka duba ainihin eh, Allah bai cikin ikonsa ya halicci abin daidai kawai da wuri buɗe sai ga ya da ya faɗo. bi kaulihi, faja'alnahu sami'an basira duka sanya shi ainihin mai bi mai gani. Janibin abu, kasko, zurfashe, ga shi na ji na magana. Allah na iko wai ta baki a cikin ta usul wani an ne ya zauna ya fa injiya mahaifa yana ta kallon wannan abu yana ta kallon wannan abu mani nan kwana kaza ya zama kaza kwana kaza ya zama kaza kwana kaza yana kallon abu lokacin da kawai bayan ɗari da ashirin dina sai abu nan ya motsa sai ce to nan ne Allah ya yi Allah nasu Allah ya aike sa tun da sauran kawai ne ya sa na ɗaukan hoton abu ina ɗaukan abu ina ɗaukan hoton yake kai Allah ya Allah na shi bayan duk na lokacin da sai ga ɗan abu ya juya ya motsa nan ya shiga sai an ne shi shi ya Allah na shi tun da dama a halitta ba mai shakka Allah ke yi inda ake rikici waye ne za a bautawa nan ne ana gama matsalan halitta to nan ne za a fara a ni za a bauta a a mai gidana za a bautawa a a kuɗi za mu bautawa a a dodon gidan ruwa ne za mu bautawa amma a halitta kuma ya salama lahi ina nan cikin salafin usul sharhin wanda Muhammad Hassan yi da ɗauko magana shi gaba ɗaya فأحياه wa a'tana وأعظم ya ta'awa tasurata idan aka aje shi daidai aka ɗora hancin daidai inda ya dace duk inda aka sanya mutum inda Allah sanya abu za ka ga nan ya dacewa inda ba ka canza shi daga inda yake abun a baka iko ka canza da bar kyau ba ka ce inda aka gina mai da shi tsakin kai baka ka ta kallon sama saboda security kila kada wani abu ya same shi to in wani abu ya zubo daga sama fa sai ka kasa kan gidan ai ka dubi lungon da aka koye shi ka dubi kwanan da aka fashi baki kuma an baki irin yadda ya dace da kansa haka kai bakin wancan da aka bashi hanci a irin haka shi ya fi dacewa da irin kamfa shi fi dacewa da irin abin da za a canza masa irin wannan hanci ba ya kyau ka dubi wanda suka ji a canza masa hanci ba zai zai zama kamar wani kare ba hmm? wa akhrajahu ila duniya, ya hiddo da shi zuwa duniya fa asba'ahu ya kofar da shi aka fa shi bukatan ci sai kuma ka ba shi abincin da zai ci tun da dubu ba kafin a dama masa koko a duniya ko kafa ba ake da shi daga cikin jiki Allah ke haɗo kokon sai mai ɗan girma ya kwari sa zai ɗauka daga nan ya fara shan kokon duniya duk da haɗawa da tuwon duniya ya haɗa da ƙwayoyi ƙwayoyi nama nama duk ya haɗa ya tauna ya haɗe kwasar da shi wa arwahu ya kwasar da shi ruwa wa hadahu ya shirya da shi kuma ga mai kyau ga mara kyau to Allah ya wa mutum wannan kai kuma kai wancan ka kawo hutuwatar da shi daga nan zaba ne faman haza bidayatuhu tun da daga tambaya a ciki an sabarata amsu ba